assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji ne askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka ji saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya samu dace to idan ba manta ba tafsirin namu da muke gudanarwa da asuba muna nan a cikin suratul maida kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta goma sha takwas da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha tara daidai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya samu dace yau muna goma sha hudu ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga talatin ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda kullum muke bayani yi azumin yana kan tafiya kaga yanzu a goman tsakiyar mayo in an yi an yi guda hudu to Allah ta'ala ya taimake mu ya tsara mana karfin gwiwa Allah raba mu da shaidan din da zai sanya mana sanyin gwiwa a lokacin da kuma ubangiji yake da bukatan bayi su yi abin da zai amfane su Allah ya sa mu dace a kamar yadda muka sani kafin shiga cikin karatu ba a rasa yan wasu abubuwa da akan gabatar dangane da abin da ya shafi wannan tafiya da muke yi a wannan masallaci mai albarka Allah ta'ala ya taimake mu akwai wani bawan Allah wanda jiya ya turo mana da takalma kafa talatin da kuma abunan set din kaya guda hudu din kakku ya ce a sanya a cikin tallafi na marayu Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkai akwai wani bawan Allah ma shi ma da azu ya bada naira ɗari biyar shi ma a sanya cikin asusun marayu Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkai bayan nan akwai wata baiwar Allah ita ma da ta kawo tura manzannuwa guda hudu da ma da fi sabilillahi a rabawa masu abana masu shan ruwan azumi sannan kuma kira manzannuwa ta ce a baiwa marayu tana kuma bukatar yan uwa taimaka mata da addu'a Allah ta'ala ya bata miji na gari to muna sa ta cikin addu'a Allah ya hada ta da na kwarai Allah ya hada ta da mutumin kirki wanda za su zauna lafiya Allah ya sa a dace bayan na akwai wasu bayan Allah su ma da suka kawo kaya ta kuma muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka akwai waɗanda suka kawo ɗan kunnaye ma duka bisa wani damuwa da suke da shi na rashin lafiya ta na ɗanta a tsaya ta da addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sauwaƙe mata muna addu'a ga duk wani wanda bai da lafiya Allah ta'ala ya fi musaninsa sawabin ya gaya mana ko bai gaya mana ba ya Allah muna tawassuli da ibadodin da muke a wannan wata ta Ramadana Allah ta'ala ka sauwaje musu ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya din da akwai waɗanda suka bayar da akwai wata bar Allah ita ma da ta kawo turmin zani ta ce a baiwa marayu tana bukatar yan uwa taya ta da addu'a abinda suka sa a gaba wato na harkan kasuwa da ita da mijinta Allah ya sanya albarka cikin wannan kasuwa muna roƙon Allah ya sanya albarka Allah ta'ala yalwata musu Allah kuma ya yawaita mana masu taimakawa ma wannan tafiya don haka kofa dai har yanzu a bude yake akan abin da ya shafi bangaren marayu da abin da ya shafi bangaren temporary na mata duka dai kofa bude yake Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya da ma waɗanda suka kawo wanda information bai same ni ba tukuna to duka ne muna addu'a Allah ya fi mu sanin Allah ya biya kowa bukatar sana alkhairi ya rufa mana asiri duniya da lahira to kamar yadda muka ce muna cikin suratul ma'ida kuma mun tsaya aya ta goma sha takwas yanzu kuma kai sai za mu shiga cikin aya ta sha tara Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير to ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta 19 Allah madaukakin sarki yana yanke hanzari wa bayinsa domin ya riga ya tura dan aika ka san dan adam idan ba tura mai dan aika ba to kaga zai ce wa Allah ai baka turo bane da ka turo ko da na yi kaza Ke za ko wata hidima ne kake tattare da shi ko wata tallafi ne kake tunanin wani zai taimaka maka to yana da kyau ka gaya masa saboda in baka gaya mai ba ko bai da niyan yi da me zai maka ne zai makare ce ai baka gaya mun ba ko amma in ka faɗa masa kayan ke masa hanzari ta ga inda yi ba da dama dai bayi da niyan ko bayi da niyan yi amma ba gaya mutum ba zai ce ai da ka gaya mun da na yi kaza da kaza kuma bayan Allah ya san ba dai abun ba ma kawai shi dai ya makale ne da cewa ba gaya masa ba to kaga bayi ma da Allah bai turo musu da dan aika ba to gobe kiyama da abin da za su gaya masa kenan to mu baka tura mana da dan aika bane shi yasa mu ba wani mai bushara ba wani mai gargadi da ya zo mana to shine sai Allah ya yanke hanzarin mutane Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku waɗanda aka baiwa littafi ai ma ma'ana ma ta littafi al yahud wa nasara kad ja'akum rasuluna ai haqiqa dan aikan mu ya zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayyana lakum yana yi muku bayani me yake muku bayani shine shara'i addini shari'o'i na addini yana gaya muku abin da za ku yi yana gaya muku abin da za ku bari ma'ana abin da Allah yake so sai ya gaya muku ku yi abin da Allah bai so ku yi sai ya gaya muku wani abin haramun ne saboda in kun aikata abin da Allah bai so makoma zai zama wuta na aikata abin da Allah yake so fa makoma aljanna ne haka Allah ya tsara al'amarin sa da alƙawarin sa inna Allah la yukhlifu al-mi'a Allah bai saba kawai to ya zo ne yubayyin lakum ala fataratin min ar-rusuli yana muku bayani ne a tsakanin yankewan annabta bi ma'ana tun bayan annabi isa an samu tazara kafin yaya kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine sai zaman to cewar an turo muku dan aika a halin lokacin aika ta yi ne ai ta yanke shine fadaratin min ar-rusul ai in kisahum kenan yankewan wato ainihin annabta saboda ya zaman to cewar wato an samu wanda ya zo yake muku da saboda a tsakanin annabi Isa da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama cewa idh lam yakun bainahu wa baina Isa rasulun ba wani dan aika tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi Isa sai zama daga annabi Isa babu wani annabi da ya shiga tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi Isa ko ba hasali ma shi ma bushara yake da zuwan wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka wa muddatu zalika 569 sana abunan tsakanin tazaran nan akwai shekara ainihin wato 569 ɗari biyar wato da sittin da tara a tsakani a wani magana a wani magana kuma ana cewa mudda ma'ana tazara tsakanin annabi isa da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani suna cewa shekara ɗari shida an fahimta ko cewa tsakanin manzo Allah da waye da annabi Isa wato shekara nawa shekara 600 to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa an yi muku wannan aike ne a lokacin yankewan annabta shine an taqulu ai ma'ana Allah taqulu kenan dan kar ku zo ku ce ma ja'ana min bashirin wala nazir kar ku zo ku ce wani mai bushara bai zo mana ba haka wani mai gargadi ma bai zo mana ba to fa an yanke muku hanzari don me faqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika mai bushara mai gargadi yayi mene ya zo muku Da haka fala uzur lakum kenan iza babu wani uzuri a gare ku kenan dan mene mai gargadi ya riga da ya zo muku shi yasa ma ya tabbata cikin wani hadisi da Imam Muslim wato ya fitar ai tabbata fil hadis allazi akrajahu Muslim fi sahihi wanda Imam Muslim ya fitar cikin ingantaccen sa a hadisi na 153 an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي والذي نفس محمد بيده إن رنسوا دوان دران النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي عنه yana الله waye jama'a, yana hannun الله domin Allah shi ya halicce shi ya ba shi rai an fahimta ko sannan kuma ubangiji ya turo aka karbi mene aka karbi ransa kuma manzo Allah akwai lokacin da aka dawo masa da ransa a cikin ina ai eh, a gabari ko kuma ya fito yana yawo muna haduwa da shi ko ba haka ba ya zo in ganshi ya gani ya ce anta min al'aminina kai kana cikin amintattu eh duk wanda ya ganka ma yana cikin amintattu kullu man at'amaka ma hudu, wanda ya ciyar da kai abincin sa, ya kullu jannata bila hisabin wala azabi wa annabi ne yazo ya fada masa shi da shi shir da shiri a kabarali yace a kabarali sayyidul wujudi sai yace ya kazata lama lama da ka kai in kai mai ganin annabi a mafarki ne ma kai karamin waliyi ne ka kai gefe shi ido da ido annabi yake zuwa su tattauna annabin kuma ya koma Ka kaji dan gata zo <laughs> na akwai rainin hankali ko mun sani ya saba ma tunani ya saba hankali kuma Allah bai tsara haka ba mummunan akida ne akidan dawowa duniya bayan mutuwa arju'u ba'da al-maut wannan akida ce mummuna kar mu gina cikin zuciyar mu. wanda ya tafi yayi meme ya tafi inda ana dawowa duniya ya kamata Manzala biyu ya gamu da su annabi Ibrahim su annabi Musa ko su annabi Isa ko ba haka ba inda ana yau ana addu'a annabi da yake raye in an jima sabbai suka shigo sai ce musa ai da za nabi bayan ya bar na ai mun gama magana ya koma ya taba fada akwai karatun da ya taba zuwa da irin wannan babu to haka da manzo Allah ya duniya ka taba jin wani sahabi daga kan sayyidina Abubakar Dawud har ya kai tabi'ai har ya kai atba'u tabi'ina mutanen Allah ka taba jin wanda ya ce maka yau ga manzon Allah ya zo sun hadu sun yi magana ka taba gani karatun akwai ka duba duk rikicin da ya faru tsakanin zafai ai dama Allah ya san ko bai sani ba ya san ya san a buga ya san a fama amma duk da haka ce i'malu ma shi'tum kad gafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku to yanzu idan da ana dawowa duniya dan wata matsala da sai manzo Allah ya dawo lokacin da sabai suka samu problem a tsakanin su, sai zo ce kai nan kai ne kaza kai nan kai ne kaza ya dawo ka duba taruwan da ake a sabunan aikin haji a dankara saudiya ana ta kokuwan zuwa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da na da ko sai kurin ya fito ko sai gani nan ayi magana ya koma kabarin sa ko Allah bai hukunta ka ba kar ka cuci kanka dan uwa duk wanda ya ce ma annabi ya gaya masa magana shi da shi ka fita tawagansa na rantse da Allah zai kai ka wuta don ya bayyana maka maha'inci ne an fahimta ko yanzu kana karatu a gaban malami wata nan ka zo kuna karatu ya ce maka ai ɗazu annabi ya zo nan gidan ya fita in ka yi ba littafin ka karka dawo in kuma ka dawo ka jawo kanka an fahimta ka ya gane wannan zai ha'ince ka wallahi duk wanda ya faɗi wannan bai tsoron Allah kuma wallahi ba zai ba zai ja mutane zuwa hanyar gaskiya ba an fahimta ko na haka ka gane cewa babu maganan dawowa bayan wane bayan mutuwa babu yau babu maganan dawowa wato bayan mutuwa an gane ko da aka manzo Allah ya koma zuwa ga Allah yana iya yiwa a ganshi a mafarki amma ido biyu kan in babu ko mun gatan ka kuwa ko ba haka ba a ko malamin da yake bayani yace wata rana wannan malami yana ƙarya ne ma shau dan hodiyo dan ni na tabbata ƙarya yake masa wai wata rana wani wasu mutane sun zo za su gana da shehu dan hodiyo sai shehu dan hodiyo yace a jira shi tukunna ya gama ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jira shi aka jira shi sai can sai ya leko shi a ce a shigo masu neman ganin sa da suka shigo sai ce musu kun ga can wajen a can wajen raƙumin annabi ta za muka gama ganawa da shi ya wuce ya tafi to ko jau dan bode ne ya faɗi wannan in ya tabbata ya faɗa za a ɗauka wala ba za a ɗauka wato har ma raƙumin duk suna nan annabi na nan raƙumin ma tana nan sai ya hau ya biyo ka ku gana yanzu kai kaya da mutunci in annabi na nan shi zai biyo ka ganawa waye kama eh, yanzu kana zaune kana zaune kana jira in zai biyo ka gidanka ko ba kai kake kokuwa yanda za a yi ma ka shiga ka ganshi ba <laughs> ana ture ka ana make ka billahi lillahi ga shi ba wani lokaci ma an baka dama ne ka zo ya gankan amma an kai wasa wallahi sai rijiya ta bada ruwa guga ba" ya ki jawowa mu ga yanda za ka yi to da haka mutane ba sa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke da haka yace yana rantsuwa da wanda raina yake hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma ba wani mutumin da zai jizance na daga cikin wannan al'umma yahudiyyin wala nasarani ba yahude ne ko ba nasari thumma yamutu sannan ya mutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ya zama bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba face ya zamto ya kasance daga cikin yan wuta Allah ta'ala ya tsare mu da aka Allah madaukakin sarki ya ce lallai ne gargadi wato ya zo ai faqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika ne ne bishara da gargadi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah kan dukkan komai wato Allah ne iko ne na وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وكذا الله هنا da iko ya rika tana wa bayi ku tuna na muku kaza na muku kaza na muku kaza an fahimta Allah yana da daman yayi me ya daman yayi wannan na muku kaza shin ban muku kaza ba ai na muku kaza shin ban muku Allah na da daman wannan amma kai yanzu kai ma wani abubuwa kaza ina ce nan na baka dubu ɗaya jiya ban baka ba shekara kana goje mene kana goje ladanka an gane ko ya zama kana jin abun abun kana jin kyauta ko sadakan da kai da gori to in ka ta da gori to al'amari ya baci amma Allah yana da daman ya ce ban ma kaza ba ban ma kaza ba ya isa ko bai isa ba ya isa Allah kenan da haka Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa wai idh qala musa li qaumihi ya inda annabi musa yake ga yawo mutanansa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ni'iman Allah da ya muku ba iz ja'ala an biya wa alafin muluka yayin da ya sanya annabawa da yawa cikin ku da masu matsayi duka Allah ya sanya ainihin a tsakanin ku ai kenan wa hasmin duka ya sanya an fahimta ainihin wato a tsakanin ku saboda ba a samu wasu jama'an da aka musu irin wannan baiwa kafin zuwan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a ce ku tuna wannan wa atakum ubangiji ya ba ku malam yu'ti ahadan min al'alamin abinda bai ba ma wani a cikin talikai ba wasu talikai talikan zamanin su ko talikai na zamanin su saboda an da abu wa talikan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da abinda aka ba wa talikan zamanin annabawan da suka gabace shi kamar yadda manzo Allah ya fi sauran annabawa matsayi haka al'umman manzo Allah suka fi sauran al'ummomi ne matsayi kuntum khaira ummatin ko ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf ko wa tanhauna 'anil munkar ku nan ku ne ai al'umma mafi alkhairi akan dukkan wanda suka gabace ku saboda kuna umarni da aiki alkhairi kuna hana mummuna aiki Allah ya sa mu da wannan siffa da ubangiji ya bamu don haka wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin an ba ku abinda ba ba mu wani cikin talikai ba ai talikan zamanin ku kenan an gane ai min almanni wasalwa an gane wa falkil bahar duk wannan baiwa wani Allah ya musu ya ba su alman ya ba su salwa ya ba su kuma fasa kogi da abin annabi Musa yayi ya tsirar da su wa gaida zalika da abin da yake koma bayan wannan na'am يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تو ينزل شكا بياني كما تكانوا عن موسى دوا da jama'ansa wanda wannan mataki da aka shigo a wannan aya mataki ne wanda wato zai jawo sanadin mene wato aka ce zama da madaukin kanwa ko shi yake mene ke ka kawo farin kai wallahi sakamakon kasancewar annabi Musa alaihi salatu wassalam da dan uwansa Haruna tare da wa'annan bayin Allah da Allah ya musu umurnin abin da za su suka ki wallahi da matsala ta tashi kowa da su har su ma ya shafe su an gane ko har ne har su matsalar ya shafe su tunda ta wannan sanadi aka waye gari annabi Musa ya bar duniya ma an fahimta duka a wannan sanadi tun suna su mutum dubu shida sai da suka waye gari ba su fi mutum ishirin ba duk sun mutu akan hanyar yada a yi a shiga garin ya da ya shiga garin duk wannan yana kawo mara kafin mu zo kan ya za ya yi ya za a shiga garin garin da aka ce a shiga an yi an yi su shiga suka kare suka ce kai ba da mu shiga ba da kai da Allah ka kuje ku yake su mu ba da mu je ba shi ke nan sai Allah ce to tunda sun faɗa haka an haramta musu shiga su kuma suka ce mun dawo da mu shiga aka ce to ku shiga a gani sai eh, sun yi kusa da garin sun ce gobe za su karasa kashe gari su gansu daga inda suka faro waye mai wannan aikin Allah in yace ba da ka je guba wallahi ba da ka ba haka suka yi imuwa suka kare suna tafiya ka suka dinga mutuwa har suka kare kai an buga da banu Isra'ila ba ko ba haka ba Allah ya samu shi. Allah ta'ala yake cewa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba lakum ko yace ya ku mutane na ku shiga ƙasa ne tsarki al-mubaraka kenan kuma mai albarka sannan kuma ne tsarki ku shiga Allah ka kataballahu lakum wanda Allah ya rubuta muku shigansa ya wajabta muku ne kun shiga wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya ba yakin ku fatan kalibu khasirin sai ku juya ku waye gari kuna mene a tararru wannan ba jarabawa bane jarabawa ne in Allah yake kai abu kaza to ana so a ga da kai ne ko ba da kai ne ba ko ba za ka yi ba don haka jarabawan ubangiji kuma ya san masu ya san marasa yi don haka Allah ta baraka ta'ala ce sai ku wayi gari wato ainihin fatan kalibu ko wato ai kafiri na sai ku wayi gari wato kuna masu asara na rashin shiga wannan gari da aka ce mun ku shiga shine taba kataballahu lakum kenan wala tabtaddu ala adbarikum ay ma'ana kar ku juya akan bayan ku sai ku wayi gari kuna cikin asara na'am قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون to wayannan bayan Allah sun samu kan cikin matsala domin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ware wasu mutane kun san abin nan banu Isra'ila komai za ka ji ana ce maka sha biyu sha biyu kabilanci ko don haka ya ware mene ya ware ainihin mutane sha biyu ya tura su ya ce su je su masa leƙen asiri a wannan gari idan sun je abinda suka gani kar su gaya wa kowa sai mawa sai ma shi da ya sirrin nan da su sura so su gaya masa don haka duk aikan da aka ce maka wani je ka guri ka za ka dawo ka gaya min sakamako kar ka zama ne don wani ya ɗauko magana damunsa take yi ya tsuguna ya fetsa nan ya tsuguna ya fesa ko ba haka ba wani yana tare da muka ce zuwa ne na san kai zan baka amana kaji kaji kaji amma ba daga ni kai aikin wofi shi kuma zai tashi shi ma zai ya ce wane na san dan ba ta amana da gani sai kai da Allah kaji kaji kowa da kaza da kaza ai haba Allah ai goya fadan ga kowa fadan Allah kai shi ma sai je ga mu da haka magana yana fita shi kadan ne ka a ayada shi ake daga bakin wanda ya ci take ina wallahi take fita don haka duk maganar da ta tsallake kanka ka je ka tona mu wani to ta tashi daga sirri kawai in na ji ba za ka ji da ta la a can kuma ga lokacin za sa shi ya ce maka allan baran ba shi ya faɗa ba kuma haka za ka bar to kaga su da suka je suka wannan wannan leƙen asirin maimakon su ɗauko abin da suka gani waye wa nan musa sun je garin sun ga mutane manya-manya sun ga mutanen kuma wasirin mutane ne shahararru a yaki ba wasu wanda za su iya karawa da su ba ce sun yi ne ba ce sun murkushe su duk da akwai wasu wanda suke cewa ka san tarihi ne wasu za ka samu isra'iliya kar ka gare ta kar kuma kai ne ne ka yadda da shi akwai wanda suke cewa ai da suka je garin suna cewa ya suka shiga gonan wani suka shiga lambun wani wai shi kuma ya zo iban kamiya su goma sha biyu su koyi hada sa cikin kamiyan ya iba <laughs> gaba da ya hada su ya iba wai haka ya dube su a tafin hannu su goma sha biyu a kiyashi ne <laughs> wai kuna magana suka ce muna magana me ya kawo ku an turo mu ne mu zo mu yi saubeyin mu yi leƙen asiri mu duba ko zama da mu zo mu yaƙe ku ke to kun ga yadda muke to ku je kuna da wani shiri ku je ku yi <laughs> ai ga ga za ku an ce da ka yaƙe mutum sai ka ganka ka tafin hannun za ka sha ba ta <laughs> Allah ya kyauta an fahimta ko to amma magana da yadda yake mutane ne manya-manya tabbas an bayyana mutane ne manya-manya dan ce sauran jama'a ne daga cikin adawa an sani kuma su suna da karfi sun kuma isa a karfi don sun ce ma man ashaddu minna quwwa da kansu Allah yake sun yi wannan alfahari suka ce wa ya kai mu karfi eh sai Allah ya musu raddi awalan yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashadd minhum huwa sun ba sa ganin Allah da yayi su ya fi su karfi ai la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamu ai halittar sama da kasa ya ba halittar dan adam girma duk gaban da Allah ya maka duk karfinka ba kai saka kai sama ba kai saka kai kasa ba innaka lan tahrika al wa lan tabluga al-jibala tila ba za ka iya kurma kasa an kana tafiya ba sai kai Tafan kalbin zan yi taka kasa yana lotsewa sai dai yana cikin toka kake da jiya to wannan kuma ko ba gaba shi ma toka in bai kare ba sannan bara kai ka iya tsawo ɗororo kai ne jiya kana fonsin? to muna jiran ka kai hedin da sama ko kana jiya kana fonsin? kana fonsin? kaga mutum yana tafiya kana ganin sa akwai alfahari a shi wala tamshi bil ardi marha karkata tafiya kasa kana ta ta gama shi yasa luqman al-hakim ya yi wa ya yi nasiya wa ɗansa ko ba haka ba ya ce waqzid fi mashika ka yi tsaki cikin tafiyanka kuma waqzid min sauti sannan ka rinsa muryanka ka yi tsaki cikin tafiya kai ba a ganka fu ba kai ba a ganka kuma wani kwaɗaɗɗan kwaɗaɗɗan kaman kashi ya maka ciki ba a zama ta ranar sai na umar ya ga wani yana tafiya iya wani sanduwa iya wani sai ka hawainiya sai zai na umar ya ce wannan ba aka ce tawali'u ne da tsoron Allah ya ce sai zai ka je kai tafiya ba nan tsoron Allah ya ba ware kai tafiya ko ba haka ba yau ana so a ganka daidai kima ba inda da arena ka ba inda da shi kai mahaukaci ba wannan shi to shine sai suka ebo da suka gan sai suka dawo mutum goma ko sai suka zo suka suka watsa abin wa duniya a ah, kun gansu ne ai ba magana shiga ai wallahi muna nan nan ba inda za mu je ai ba za mu je ba mutane biyu ne suka rike sirrin shine da yushe'u da kali sun suka rike sirrin suka zo suka ga annabi Musa ga abin da yake faruwa an fahimta amma sauran ka alƙawarin da aka yi da su sun karya sun je sun waza sani. da aka kalu sai ne sai suka ce da ma da aka matsa musu su shiga kalu suka ce ya Musa ko inna fiha qauman jabbari ya Musa cikin garin nan ba akwai irin manyan manyan mutane shahararru wanda ba wanda yake karawa da su ba sai sun baki sun banke shi don haka fa wa inna lan nadkhulha lan nadkhulha hatta yakhruju minha mu ba za mu shiga ba eh dai in an sun fita daga garin to da mu shiga ha to kuma ana so da masu je su su koye su ne an fahimta ana so su din ne su je su koru wannan su dogara ga Allah su ga ikon Allah an gane ko cewa mu ba da mu shiga ba hatta ya kurju min ha sai sun fita daga ganin fa in ya kurju min ha in sun fita daga ganin to fa inna dakhilun lalle muka ai masu shiga ne mun shiga an gama kawai an ba ka ba za mu je ba na قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Wahalar الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين kaji Allah maɗaukacin sarki sai yace waɗannan mutane biyu rajulan nan sune waye da yushe uku da kalib su ne wayannan mutane guda biyun wanda suka koya sirri su ne daga cikin shugabannin da annabi Musa ya zabe su su ne minan ba minan ba allazina ba'athahum Musa fi fi kashfi ahwali jabba jabadira wa jabadira wato su ne wanda zaɓe su su je suna daga cikin wanda aka zaɓe su je su leko wannan asiri to shine da suka je yadda ake bugawa annabi Musa yana ce ku shiga suna ce ba za su shiga ba gane an gane wannan ko ay kala lahum rajulani ko min alladhina yakafuna an amallahu alaihima sai wasu mutane guda biyu waɗanda suke jin tsoron ni'iman da ubangiji ta'ala mana wasu mutane biyu wanda Allah ya yi musu ni'ima suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato su ya kubutar da su ba su watsa sirrin da suka je suka jiwo ba sun makala sirrin ba su gaya kowa ba sai mawa sai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam shine Allah yake an amallahu alaihi madkhulu alaihi mulba suka ce ku shiga ta kofan da aka ce ku shigan nan ai babu ƙarya kenan ku shiga ta kofan garin da aka ce wato ainihin ku shiga ita ce baitul maqdis ma'ana wala takshawhum kar ku ji tsoron su kenan fa innahum ajsadun jilame jilaqulu jiki ne babu zuciya wani zaka ganshi ta gina ba ta ba ta gina ne bata shiga ba gashi nan bi alhamdulillah hazarari kato ne amma rago ne zuciyarsa a tsorace take zai ga dan karamin yaro ya zo yana ce in kai kaza da kaza yanzu in maka kaza ban kade shi ma ce ni dai ba ni fada ko ba ka bai <laughs> fada saboda bai da mene bai da dama wani kuma zai kai shi dan kirkiri da shi tsoransa ake ji yanzu yanzu na kawai ce kaga yayi hako ya hada mutum jini da majina ko ba haka bane ba to irin waɗannan mutanen su ga jiki ne babu zuciyan ba ragwaye ne kawai in sun dogara ga Allah in sun ji dasu mene da su arjiza musu lissafi don haka shine zamto cewa ai su ma'ana wasu jiki ne wanda babu zuciya fa iza da kaltumuhu in kun shiga wannan garin fa innakum ghalibun za ku ci nasara tabbas don haka wa alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin da Allah da ku dogara in kun kasance mu'minai sai aka yi قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون kaji sun ce da كان da يا جيسو ودوسوب ku yake an yi fama da mutanen ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kalu suka ce ya Musa ya Musa inna lan nadkhulaha abada mu fa har abada la ba za mu shiga wannan alkaryan ba wannan gari kan har abada ba za mu shiga ba wallahi ma da mu fiha matukar suna nan to ba za mu shiga ba eh in ne ba za su fita ba to ba za mu shiga ba in da su fita ba to da mu shiga to kuma ai ana so su za su je su fitar da su dan ga karfin imanin su don haka ubangiji ta'ala yake suka ce ba za mu shiga ba har abada ma da mu biha matakar suna ciki kai fa zahaba anta wa rabbuka faqatila inna ha guna qa'idun ku tafi da kai da Allah ka ku yake su mu daga gamun nan muna nan anan babu tashi ba za mu tafi fita daga garin nan ba muna nan ga kai da Allah ka ku je ku yake su subhanallah to kaga wannan sun faɗi kalma wato ainihin wanda ta yi girma ta girmama sun faɗi magana mara kyau mawaye ma ainihin wato annabi Musa alaihi salatu wassalam don haka sai ka ce ka ce da kai da ainihin wato allanka an gane ko wato ku je ku yaƙe su ai bi ma'ana a ma'ana cewa ku tafi ko ku je ku ya ma'ana da kai da allanka ku je ku yaƙe su shine ainihin suka ce wato sai annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan sun faɗi wannan suke suna nan anan dindindin sai na Musa yake mene قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وشيد أنا موسى جوانا مغانا يتتو ينزيا فإن شكرا كب بايد وسمدا فاشكين سكو da aka daga shi saiwa sai haruna to amma ko wannan mutane guda biyu wanda ala musulima da waye da yushehu da kale to me yasa bai hada hadda su bai ce ya ubangiji ba da kowa sai ni kowa abuna eh, sai ni sai wayannan mutane guda biyu hada da su a'a bai hada bane saboda haka yana tunanin sayuwan an su ma su zane su buwa su bi jama'a saboda bai san gaibu ba muna gaya muku annaba ba san me ba ba san gaibu ba saboda yana tunanin kada su ma su yi ne su sillide su buta wagan kuma ba iya yiwuwa ba ne ana dai iya yiwuwa ko kana ganin wa'annan duk sun rore sun barka in an ji masu ma wa'annan suka ga kai eh mu ma bari mu biya rima kawai ko ba haka ba sai su kyale kashe sa yake ya ba da wanda yake da tabbacin sanin imaninsa shine waye annabi haruna wannan ka yana da tabbacin sanin me imaninsa kuma ma shi ma menene annabi ne kuma shi ya roƙa masa Allah ya sanya shi ya zama ya zama annabi dan haka kala sai ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ni a yau bani da wata mallaka na kowa daga kaina sai wa sai dan uwana shine haruna an gane wannan ko yawwa domin shi haruna ya kasance yana yi masa da'a suna tare kuma wa kana akbar min musa bi sanatin ya girmi musa da shekara inna ma qala haza wa in kana ma'ahu fi da'ati ko da dai ya kasance tare da shi a cikin masa da'a akwai yushehu akwai kali ba ma kaga bai fada ba annahu lam yasik bi halihima dan bai tabbatar da halin su ba wa ke tabbatar da halin ba Allah ne manzon Allah ta yaya ya san munafikai shine kawai rika nuna su ya rika nuna su wa ya gaya masa Allah ne kai akwai wanda yake masa ma wa min ahlil madinati ko wa min man hawlakum ko la menene من ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تكاجكو Ubangiji ya ce, A kewayenku akwai wa, akwai munafikai, kuma a ahalin Madina akwai wanda maradu nelifa sun kware sun goge a munafinci sai Allah ya masa la ta'lamuhum ba kasan su ba na hannu na alamu mu ne muka ne mu muka san su wannan yana nuna maka mene annaba sun san gaibu Allah ba san gaibu ba ka ajiye hankalinka waje guda in kana irin wannan tafiya ta tatile da ka shiga wuta kana karya ta Allah Allah ya faɗi magana ka warware Allah ya faɗa ka warware annabi ya faɗa ka warware duka amma kana ta damuwa ubangiji da kansa ya dinga gaya wa annabi ga ya musu ba baka san gaibu ba annabi ko da yawa Allah taurin kai ba sai ya faɗa kai kuma ka ce ka sani ka ji da ku zauna lafiya da Allah Allah bara ku zauna lafiya da Allah ga shi sun kware a munafinci amma baka san su ba da haka shi sa nan Musa ma anan yace ni yanzu ba ni da saura daga ni dan uwana amma ga guda biyu wanda su sun rike masa amana amma yana tunanin bai san karfin me ba imanin su da dabi'an su ko an jima da su rabu da shi su koma can ba shi yasa ya faɗa abin da ya sani ya bar abin da bai sani ba ma waye wa Allah dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace abin da ya faɗa kenan cewa kana rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ban da wata mallaka sai kaina da waye da dan uwana dan haka fakuruk bainana wa bainal qawmil fasiqin karabe tsakanin mu ai fasil kenan karabe tsakanin mu da tsakanin mutane wa'inda suke fasikai ya Allah na'am قال na محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين to ka gani ubangiji ta'ala yake cewa yayin da suka yanke hukuncin su wallahi suna nan anan ba za su fita garin nan ba kuma ba za su shiga wannan garin ba madigar wannan mutane da aka ce su je su yaƙe suna nan ba za su shiga ba shine sai Allah yake to an fasa shigan naku an gane ko shikenan Allah ta'ala yake kala fa innaha muharramatun alaihim to wannan shiga garin ya zamanto haramun a gare su gabaki ba faɗa an hana su shiga a anya da kuluha kenan wurin shiganta an hana don haka arba'ina sanatan yatihuna fil ardi shekara arba'in ya tahayyaruna suna ɗimauci a bayan ƙasa su yi tafiya su kusa da garin su ce gobe ma ƙarasa sai su wayi gare su gansu daga inda suka faru sai da suka yi shekara arba'in suna ɗimuwa ba su shiga garin ba ba su kuma zauna a nasu garin ba Wa ya jawo musu ba su suka jawo kansu ba kaga sai zama cikin wannan wahala da suka samu kansu a ciki ya shafuwa ya shafi annabi Musa da Haruna sai zama su ma sun fada cikin wannan wahala an fahimta ko sai sai an sai bijiki an sai to gobe ka ina mu shiga kawai kamar kai ne suka ce da ka jos <laughs> ko ba haka bane ba sai ka je daidai menene red bullet ɗin da daga shi sai shiga cikin gari na cikin garin Jos sai ku ce bari ku dan huta ko in an jima kun tashi sai ku ganku a nan anguwa <laughs> kaga ai matsala ta afku kuwa kuma kun ce he kun je Allah ce ba da ku ba to ku je ya gani ko ba su je ba da haka ubangiji ta ala ke cewa sun yi shekara arba'in na ta a bayan kasa da haka Allah ce fara ta sa alal qaumil fasiqin kar kai bakin ciki akan mutane waɗanda suke ainihin fasikai to shine zamanto cewa an ruwaito cewa su nan wato sukan yi tafiyan dare su ce bari za su yi tafiya har dare su ce gobe za su karasa idan sun wayi gari sai su same su daga inda ne ai daga inda suka faro shine fa iza asbahu izahum fil mawdu allazi ibda'u minhu sai ka gansu sun faro kuma daga gurin da dama anan suka faro haka suke sai wa yasiruna nahara kazalika su yi tafiyan wuni ma haka haka dai za su wayi gari sun komo wato ainihin daga indiya wato suka faro an gane ko ana cikin haka haka ya zamanto wa mata haruna annabi haruna da annabi musa wa ya riga mutuwa wa ya riga mutuwa kaga wannan ya jirmuta hancin ka ce kana kana hujja da cewa wato da annabi musa ya ce waje alli waziran min ahli sai ce mene haruna ake suka ce a to ai annabi musa wazirin sa shine waye haruna dan haka a sayyidina aliyu ma yana nuna shi ne mai gurbin kalifanci ba sayyidina abubakar ba zalunci aka aka ba sayyidina abubakar kaga wannan mummunan akida ne to da aka tambaye su dalili suka ce ga haruna shi ya gaji annan musa to bincike sai nuna haruna ma ya riga musa mutuwa kaga sun fadi a kenan ko sannan kuma wanda ya gaje shi waye eh yushehu daga cikin wanda shi annan musa yake tunanin yaya suke ba zai gauraya da su cikin bayanin sa ba to kaga kuma a ciki ne Allah ya ga dama a samu wanda dai mene wanda ya mai masa gurbi mawa ya mai gurbi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam an fahimta ko da kaga sai yake nuna ashe Haruna ma shi ya rigawa shi ya riga annabi Musa mutuwa wa mata Haruna wa Musa zai annabi Haruna da Musa duka suka ne suka mutu duka a cikin irin wannan harkoki na wannan gwagwarmaya wallahi sai suka mutu an fahimta ko kaga sai yake gana yake nuna cewar wato lallai ashe idan wasu jama'a suka bo damuwa kai ma kana cikin su zai iya shafan ka tun daga shi annabin Allah ne amma gashi yayi mene gashi ya shafe shi don haka shine ya zamanto ake ba da labarin cewar yushehu wato bayan wannan shekara arba'in an zo an umarce shi kuma da ainihin wato ya yaƙi wato ainihin jababurai dinnan. don haka sai ya zamanto yana daga cikin wanda wato ainihin ya yaƙe su kuma ranar ya zama ran da ya yaƙe su na ranar juma'a ne sai zamanto cewar aka tsaida rana a sa'an da yake yakin har da ya mai ne har sai da ya gama sai sa yake tabbata cewar wa mutane biyu ne Allah ya taɓa tsaye da rana ya hana ta mene ya ta faduwa har mai aikin ya kammala aikinsa da wannan yushe dawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ta'ala ya tsayar masa da mene ya tsayar masa da rana ranan yakin Khandak an fahimta ko lokacin da manzo Allah ya ce shakaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu gaban sallah ta tsakiya sallah ta ne sallah sal asr ubangiji ta'ala ya dawo masa da ranar ya tsayar masa da ita manzo Allah ya mene ya sallaci wannan sallah ta asar an fahimta kaga yana daga cikin shi to biyu ma aka tsayar masa da rana shi kuma yushe to nawa su ne aka tsayar masa da rana wannan yana daga cikin waɗanda su ne aka tsayar musu ainihin da rana bisa matsayi da suke da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na'am واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وكاجي تكون الله باري وبنجزي لك باو منزان الله sallallahu alaihi wa sallam ba wai dan annabi yana nan ba ba kuma dan da aka yi ya sani kafin Allah ya gaya masa ba annabi ya kan tsaya a matsayinsa an fahimta ya bar Allah a ina a matsayinsa lillahi haqqun wa li abdihi haqqun huma haqqani Allah yana da haƙƙi bawa na da haƙƙin ka da haƙƙoƙi guda biyu kar ka sanya haƙƙi guda biyu ya zama nawa ya zama kwaya daya a ka bambance kowa ka bar shi nasa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watulu alaihim naba'a bunai adama karanta musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama la karanta wa mutanen ka labarin ƴaƴan Adamu ƴaƴan wane ƴaƴan Adamu wanda wayannan ƴaƴan Adamu sun girmu duk wani dan adam kuma an ka kira annabi Adam da Hawwa ko ba ka bane kabila da habila duk ta da rayuwa ban kasa kanin su ne <laughs> ko ba ka bane ba yawa su a gaba wajen mene wajen tarau an fahimta saboda bayan ya adam an yi wa aka kaji wawu daga cikin Adam sai zama yaya sai zama kuma wa'annan su ne Adam da Hawwa suka fara mene mana suke haihuwan su suke haihuwa a haihuwan nan a haihuwan nan an gane ko to kamar yadda wasu ke ba tari cewa an haifi kabila dawa da hadila mana kabila da hadila in an tashi haihuwa aka haifi mace da namiji wannan ma sai haihu mene mace da namiji aka ce sai a haɗa wannan da wannan aure a hada wannan da wannan aure tunda a lokaci ai babu wani wanda ce wannan shine dan gidan wani wannan shine dan gidan wani kuma Allah ya tsara ta hanyar hayayyafa da ai mene da a yadu a bayan gasa. to kamar yadda ake ba da dai tarihi cewa wato an samu matsala akan wannan yadda zai ayi aura ta fi kyawu aka ce a ba ma wancan shi kuma sai ji wancan din ko yake zaka ce to a kawo sadaka ubangiji ya ce a kawo sadaka wanda wuta ta sako ta ci sadakansa to shi ne aka ba shi daman wannan al'amari an fahimta to shi ne da aka tashi kawo sadaka wannan manomi ne sai ya kawo abin da ya shafi alkama ko na mai kama da wannan kayan abinci dai wannan kuma sai kawo rago in ingalma koshashe lafiyayye an fahimta to kuma dama tun can ko yaƙi mutane suka yi bayan mutane sun fara yaduwa a bayan kasa to ba a raba ganima kaf zamanin da aka yi har yazo zo zamanin annabi Musa har yazo zo zamanin annabi Isa duka ba a raba mene ba a raba gani ba in an gama yaki sai a tara abin da aka samu a wajen yaki sai wuta ta sako sai ta cinye wannan kaya tana cinyewa alama na kai an karbi mene an karbi aikin ku kenan amma da manzo Allah ya sai aka halatta masa cin ganima yana daga cikin abubuwa guda shida da aka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi akan annabawa yace to ka karanta musu labarin yayan adama bil haqqi ai bi ma'ana karanta musu labarin yayan adama wato ai bil haqqi da gaskiya a bi ma'ana wadda ta yi muwafaka da abin da ta tabbata wato a da suka gabace ka kenan babu wani magana wadda za a samu kauda kai a ciki iz raba ƙurbanan yayin da suka gabatar da wani abin kusanci shine kafshin ko ma'ana suka gabatar wanda ya gabatar da rago wannan ya gabatar da wato abin da yake kayan ainihin tsoro fatu kubila min ahadihima sai aka karba ma ɗaya daga cikin su wa huwa hadila ko sai aka karba ma wa hadila aini li an nazalat narun ta inda wuta ta sakko min as-sama'i daga sama fa akalat qurbana sai sai ne ta cinye to mene sadakan sa da kawo amma wala mi ta qabbal ko min al-akar ba karba wa ɗayan ba shine kabila da ya gaba karba masa ba to fa gaji ba sai yayi ya yayi fushi wa admara hassada hasada fi nafsihi ya ɓoye wata hasada a zuciyarsa ila an hajja adam har zuwa ga lokacin da da da ya tafi aikin mene ya tafi aikin hajji an fahimta ko sai ya kore wannan abun ainihin wato a cikin zuciyarsa cewa zai yi aika aika wa dan uwansa kala yace wallahi la asulannaka yace lallai sai nayi yi sai na kashe ka kala sai shi kuma hajila yace inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin ai Allah yana karba wa masu ne wa masu tsoron Allah ne masu tsoron sa masu takawa to Allah yake karba musu dan haka ni ko ka da kashe ni kenan ba dan yi ba bazan kashe ka ba zai kara jawa na'am لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين بنجي تبارك وتعالى يجسيوا وتعيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني idan ka shimfiɗa hannunka don ka kashe ni ko ka ɗauko hannunka don ka buga mun ka kashe ni to ni ma ana bi basidin yadayya ko ni kuma ma ana bi basidin yadiya ilaika li aqtulak ni kan zan shimfiɗa hannuna gare ka don in kashe ka ba saboda ni inni akafu laha rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai kaga wannan yake nuna kashe-kashe da ake yi wannan ba karamin matsala ba ne Allah ta'ala ya tsare mu ina ga lokaci ya riga da yayi ne to ina ga za mu nan tsaya nan ya so akwai saura to akwai saura kana ce lokaci ya yayi don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yace in za ka shimfida hannunka dan ka kashe ni to ni ban zamto wanda dan shimfida hannuna dan in kashe ka ba ba zai yiwu ban yi wannan saboda ni ina tsoron wa inni Laha, Allah rabbul alamin ina tsoron Allah ubangijin talikai na'am إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين abin da yasa ni ba dan yi maka wannan aiki ba kaga saboda ina gudun kar matsalan ka da matsala na ya taru mina kai ko ba haka ba ubangiji yace sai yace ni uridu ni so nake an tabu'a ai an tarji'a kenan an tabu'a bi ismiko wa ismaka ina bukatan wa ismika ina laifi laifina da laifinka duka ya zama da laifin kisan da kai min kenan an fahimta ko da laifin mene laifin kisan da kai ne ya tattara duka ya lodu a kanka sai zaman to ka ma wata babban zunubi fatakuna min ashabin nar sai ka zama daga cikin wa daga cikin yan wuta ai wala uridu an abu'a bi ismika bi ismika ni ba na so na tattari laifinka idza ka jana idan nayi ne idan na kashe ka ba haka nake so ba sai zan fa kuna minhum sai zama daga cikin yan wuta a ba shi nake nema ba kai dai da za ka yi ka yi domin ka haɗa damuwanka da nawa ka zama daga cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimi ai wannan aikin shiga wuta wai ko kuma sa bawa da za a yi a wuta wato sakamako ne na mutane waɗanda suke wato ainihin azzalimai na fa qawwa lahu أخته قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين to kasantu an gwada mun lokaci za mu tashi wannan aya ta talatin insha Allah tabaraka wa ta'ala in da mun dawo gobe ba abinda za a gara anan za mu dakata da muka faɗa daidai Allah ya lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya tsaye mana Allah rufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkurani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayen mu da malaman muna roƙon Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su wannan mai gida muna masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya yafe shi wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suka sanya dukkan tallafin su wurin harkan shiga gidan rediyo da dukkan harkokin da ake a wannan masallaci kama taimako iri-iri da na marayu da sauransu ya Allah muna roƙonka <clears throat> kai musu albarka gaba ɗaya ya Allah Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunma wajen maka ibada da wannan lafiya mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya ta haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu ya Allah abubuwa na shari ka tunkuɗe shi ka hana shi sowa gare mu ya Allah ya Allah muna roƙon ka shewa gabanni wanda suka tashi za su yi mana adalci Allah ka fi mu sanin suka taimake su ya Allah wanda suke da niyan gallazawa da mana zalunci addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su ka mana maganin su ya Allah da Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai da gaskantar da kafirci da kafirai ka rufa mana siri duniya da lahira lamma nafana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin